nan bala'i nawa aka tinkari talaka da shi in me yasa ba su fito sun yi magana ba kun manta da wahalar da muka sha a corona malam Musa ba sallah ba salati ba abinci ba kuɗi ba komai ba kasuwa wai saboda gwamnonin nan azzalumai ne ashe akwai abinci store store da aka bayar duk an rubuta note for sale dan su raba wa talakawa da al'ummar su sun je sun rufe a store store ko kun manta jama'a to sai yanzu ne akan canji za ku fito ku ce kuna san mu dan kun hango za ku faɗi zaɓe Allah ya sa ku faɗi in Allah da kuma sai kun faɗi sannan ka zo ka bar lokacin corona yanzu kisan nan da ake yi mana jama'a ba dare ba rana sun taɓa haɗuwa da ɗaukar al'umma da ake sun taɓa haɗuwa suka zo suka zauna da shugaban ƙasa su ce kai shugaban ƙasa wannan kisan ya yi yawa ko a ɗau mataki ko mu sauka sun taɓa yi sai yanzu don kun hango za ku faɗi zaɓe Allah ya kayar da ku har yau ba a daina kisan mutane ba ka duba ka gani gawar mutane mutane ba su da darajar da ta kai ta dabbobi dabba ta hu dan adam daraja ta fi dan adam daraja amma ba su saba fito baki suka yi magana ba ko su hada bakin su dunkule su da yawu daya sannan da tsananin rayuwar wannan talakawa suke ciki da al'umma abubuwa sun yi wahala abinda da ka fi yanzu ya zo ya fi karfinka waye bai san talaucin da ake ciki ba me yasa ba su haɗu sun zo inda dan talakawa suke yi ba me yasa ba su haɗu sun zo sun ga shugaban kasa akai ba ba abin da bai tsada ba na rayuwa ba abin da bai yi wahala ba jami'o'i da suke a rufe wata nawa sai da suka yi wata bakwai a rufe saboda 'ya'yan talakawa suke karatu a cikin jami'o'in nan ba a so su gama karatu su kai wani mataki an rufe makarantun nan aka hana malaman albashi ya yi wahala wata bakwai ba ku iya yin taro kuka zo kuka zauna da shugaban kasa ku ce ko a dawo da jami'o'in nan ko ku sauka ba saboda babu 'ya'yanku a cikin jami'oyin. saboda ba dan talakawa kuke yi ba sai yanzu nan kuna gudun za ku faɗi zaɓe Allah ya kayar da ku da adawowar jami'o'in yanzu kuɗin da ake biya yanzu makarantun an ninka ninkin nawa ninki nawa eh kusan ninki shida zuwa nawa abin da ake biya da an ninka an kuma ninkawa dole in dan talaka ne sai dai ka hakura da karatu ko yau wallahi wani dattijo ya kira ni babba ne a tafiyar da'awa babba ne a tafiya ta izala yace min yaran shi biyu suna jami'a kusan dubu ɗari uku zai biya yace min wallahi tallahi bai da ko naira goma yace guda yana level 4 guda yana level 2 yace wallahi in bai samu kuɗin nan ba wallahi sai dai su hakura shikenan budget din da yi akan su ya rushe ko yau din nan ya kira ni dazu Ya ce don Allah ina da yadda zan yi ko kuma wanda zai yi zan sa yi magana a taimaka mai yaran nan wallahi sai dai su dawo gida yau din nan ɗazun nan muka yi waya wallahi karatun ya buwa yayin talakawa an dawo dawo ba ta da amfani abin yayi tsanani ga abokananmu nan da yawa ko jiya na faɗa su almanshawi level 3 yake kwamfuta sa yake karanta ya haƙura ya dawo ya kama sana'a ya ce ba zai iya ba duk wannan bai sa kun kun haɗu kun je kun nemo wa talakawa yanci ba sai yanzu saboda zabe ya zo wallahi in Allah da sai kun faɗi ai ba za ku zalunci mutane a banza Allah ya kyale ku ba ai abin yayi yawa tun yau talaka yake cikin wahala an zaɓe ku don ku kare mutuncin mutane don ku kare amanar al'umma don ku kare haƙƙoƙin al'umma kun je kuna raye kanku da raye gidajenku da raye iyalinku kun kyara talakawa cikin bala'i ta ko ta wani ɓangare talaka dukan shi ake ta sama da ƙasa ba abin da kuka kun ƙarya kun ce kowa bai iya ba sai ku ba abin da ku iya kawo al'umma shi gwamnan Kaduna da yake wannan maganar mutum dubu nawa yake rushe ma gida a jihar Kaduna bai biya su girfi kudin filin su ba bai biya su abin da ya kamata ya biya su na haƙi ba an rushe an tashe su kasuwa nawa ya tayar da ya tayar aikin me ya ba mutane mutum ya shekara ashirin a gida ka zo ka rushe mai ya zai da rayuwarsa ya shekara talatin yana kasuwa a guri ka zo ka rushe mai gurinsa ko baka bashi wani aikin ba bayan yan makaranta da yaka kora malaman makaranta dubu nawa yaka kora ba fansho ba garatuti babu aikin yi sun dawo yan zaman banza waɗannan duk suna nan da ɗaliban da aka wahalar shekara bakwai da waɗannan da aka kora duk suna nan kuma da ƙuri'u kuma sai sun kayar da ku za su rama abin da suka kuka yi musu wallahi ga rashin tsaro birnin gwari ta zama kamar lahira ko shi yayi watannin da ko shekarun da bai iya ratsa birnin gwari bindin gwari ta koma kamar lahira in za ka sai dai kai sallama da kowa da kowa in Allah ya sa ka dawo shikenan duk hanyoyin nan ba yadda suka koma haka ba Inda duk Najeriya wata hanya ce take da aminci sai dai kawai ka tafi kai sallama da jama'a in Allah ya sa ka dawo shikenan in baka dawo shikenan a haka ku na kuna son talakawa saboda lokacin zabe yayi mu mun san ba dan mu kuke yi ba kuna yi ne dan maslahar fatin ku dan jam'iyyar ku dan kar ku fadi zabe kuma sai kun fadi da yardar Allah amanar da kuka ci talakawa ta talakawa insha Allah ta zo karshe sai Allah ya saka mana ka duba yanzu sabbin kudin nan saboda cin amana har sun kai ga hannun barayin nan ba na ga muku ba nan gurin buhu buhu gashi nan har ya kai gare su sababbin kudaden Baleri kwanan nan ya fito e video da sabon kuɗin yana nuna ma duniya kai kana nan a cikin gari baka rike su ba har yanzu baka da su su ga sun har ya kai musu jaji Allah ya isar mana Allah ya isar mana kuma Allah ya isa wallahi ba mu yafe ba